الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al'azim salatan tu'arrifuna biha iya ah, bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, kaman yadda muka alƙawarta a wannan lokaci ɗazu masu kula da wannan feji sun ba da sanarwa na gaya musu na ce su ba da sanarwa karfe 4 insha Allah tabaraka wa da rabi za mu zo zan gabatar da wani ɗan takaitaccen karatu da kuma raddi a kan ɗaya daga cikin jagororin maƙiya manzala Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ƙasan kuma maƙiya bayin Allah waɗanda kullum bakinsu bai saba faɗan alkhairi akan al'umman manzan Allah ba sai sharri ba su da farin ciki banda su ga sun tura al'umman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa wuta kullum burinsu al'umman manzo zuwa wuta kullum burinsu su tura al'umman manzo zuwa ga wuta so wannan wani bidiyo ne na ɗaya daga cikin shi jagororin makiya Manzala sallallahu alaihi wasallam a ƙasar nan wanda ake kiransa da Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu ina tsammanin inda ban bata sunan ba haka sunan yake wannan bawan Allah ya fito ya yi wasu maganganu dangane da ɗariƙa shuti janar radiyallahu ta'ala anhu wanda ba wannan ne dama karo na farko ba ya saba sabau ne ya saba kullum ya fito ya zagi dariƙa ci mutuncin shehunan dariƙa ya aibanta su ya aibanta dariƙa shehu kuma abin takaici yau da abin da yake yi yana yin wannan abin da sunan ilimi a cikin itar na ilimi itar na malinta labas ba wani abu ilimi ne ya tabbatar da abin da yake faɗa inda ilimi yake yi to amma kuma lisu'ul haz abin takaicin shine ba ilimi yake yi ba na farko jahilci na biyu son zuciya na uku kin gaskiya da ganin cewan kawai tunda waɗannan ba sa tafiya akan manhaji na ibnu taymiya ba sa tafiya akan manhaji na dan abdul wahabi ba sa tafiya akan manhaji na albani usaiminu bin baz wannan malaman nasu to mafi karancin abin da za mu yi musu shine mu ki musu adalci mu jingina su da kafirci a dinga kiran mutane a su yi kaza su yi kaza to alayi halin wato magana tashi akwai abin dariya bai kamata a ce ma an muhimmanta ta ba da ba don gudun kaura gaugau su rudu da magana ba domin me wawayen cikin wahabiyan da yawansu sun fara ruduwa da abin da yake faɗa suna ɗauka suna sawa a fejikansu suna sawa a fejikansu wasu ma sukan turo mana ma su yi zagi ga abin da malam ya ce su yi zagi a kai to alayya halin wajibi ne na balarabe ya ce waka atfason ala ras ga tari ya sari kai sai an yi treatment wajibi ne mu fito mu bayyana wa duniya na farko haƙiƙanin jahilcin wannan mutumin na biyu haƙiƙanin son zuciyansa da ƙin Allah da ƙin gaskiya da ƙin Allah da ƙin gaskiya wanda wahabiya muna gaya muku muna gaya muku kullum muna daɗa jaddada muku muna daɗa maimaita muku wallahi ba ku da wani abin da za ku zargi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi face wannan abin yana nan kane kane a cikin gidanku in kuna zargin su cewan sun yi shirka a abin da kwakwalwanku da karancin tunaninku ya suranta muku wannan abin shirka ne to wannan abin za ku gan shi a cikin gidanku tsindim yana nan a rubuce a rubuce kamar yanzu yadda za mu yi wa wannan bawan Allah karatu domin abin da yake nunawa wannan mutumin ba zan iya cewa wai ta wannan abun ma ya sani ne ya ɓoye ba ko da ya sani ya ɓoye ɗin a'a sifar jahilci ta fi bayyana a cikinsa wannan ita take muku ciwo in abul fati kama abul fati ya fito ya ce a jafaru ko albani ko sani rijiyar lemu ko shi wannan birnin kudu sun yi jahilci sai ka ji magana ta yi muku nauyi wanda kuma ba nauyi ya kamata ta yi muku ba aunawa za ku yi da ni da su waye ya faɗi gaskiya da ba dan cewa wai suna faɗa wa laisa kullu khilafin kana mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari ba kowane saɓani bane ake bashi kulawa sai saɓanin da maybe ana ganin akwai ɗan wani hazzi da ya kamata na ilimi a cikin sa to alayi halin wallahi ku kwantar da hankalinku abin da kuke yaɓa wa al'umman manzo Allah ku cire wannan ƙiyayyar da take tsakaninku da al'umman annabi ku cire ƙiyayyar da take tsakaninku da masoya manza Allah abinda duk kuke cewa shirka ne ɗayan biyu ne imma ya zama na jahilcin ku ne kawai da ku fikira takfiriya lausa takfiriya san kafirta mutane yasa kuke yin irin waɗannan abubuwan imma ya zama na son zuciya amma in ba haka ba ya ga abu a rubuce a cikin gidanka yana nan a jibge a cikin gidanka sai kuma ka tsallaka sai ka zo kana kafirta al'umma manza Allah kana kafirta wasu so kun ga wannan anan zalunci yake wajibi mu kaɗa masa ƙaraurawa mu ji me ya faɗa maganan da ya faɗa magana ce ta minti goma sha ɗaya amma na daddatsu guraren da ya yi magana a kan tijjaniya da guraren da ya ƙagi da guraren da ya sharri da guraren da ya zalunci don haka ka ji me ya faɗa kar ka fusata lokacin da ƙila na nuko tirela na na yi kansa gadan-gadan na take shi kar ka jawo shi shi ya jawo wa kansa tsuntsun da ruwa ya jawo shi ruwa kan doka. da bai yi magana akan ɗariƙar shau tijjani ba bai magana akan tijjaniya ba ba ruwa na da shi ya je canye ta ƙin annabinsa da wabiyancinsa mu mu zauna da san annabinmu da ɗariƙancinmu ba shi kenan ba abu ya raba kansa to amma kasantuwan ku yi magana a kanmu ku yi magana a kan shaunan mu ce mai shiru to wannan abin ba zai yiwu ba na kasa bidiyonsa gida huɗu ina son kowanne zan danna idan na danna kuma zan ba shi amsa ansar da ta dace da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu nan Allah yadda za ku ci jawabansa ɗaya bayan ɗaya yawwa jama'a ga bidiyonsa na farko saurari tijjaniya ta cuci ne wallahi wallahi mun sha faɗa ana ganin kamar wata tsokana ce wallahi muna kira jama'a ku ji tsoron Allah ku bar tijjaniyan nan duk alherin da ke cikinta in akwai to akwai shi a hanyar manzan Allah sallallahu don haka za ku iya rayuwa za ku iya musulunci ba ita irin yadda aka yi musulunci kafin a haifi shehu tijjani bai kamata ya zo ya bata mana musulunci ba bai kamata ba kuma a zo a bar manzan Allah a kama shi an san halaka gashi nan ya zo wannan ya zo ya ce shi ne wakilinsa wannan ma wakilinsa haka za a yi ta yi a koma bautar mutane Allah kyauta wallahi a ji tsoron Allah a koma gun Allah a bauta wa Allah a bar shehu tijjani a bar ibrahim inyas a bar gibrima shine wannan mai kabarin ko sunansa gibrima mutumin guru ne yan uwa kun saurare shi kun ji abin da yake faɗa dariƙar tijjaniya a faɗansa fa a faɗansa wai kanwa karya ɗariƙan tijjaniya ta cuci mutane a faɗansa sannan yana kira a zo a bar tijjaniya a rabu da shehu tijjani a rabu da shi ibrahim kafin shehu tijjani in ji sa in ji shi da faɗa an yi musulunci kuma a bar shi ibrahim a bar shi gibrima sun daɗe suna faɗa to na farko sadaka rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzo Allah ya gaskiya da ya tashi sifanta wahabiya da ya kira su da sufa ha'ul ahalami wawaye a tunani wawaye yanzu idan ban da wawa tsakani da Allah ku yi haƙuri bi kamilil ihtiram tare da dukkan girmamawa amma ka yi haƙuri idan ban da wauta saboda Allah yaushe ne ɗariƙar da kana nan a wani ƙauye a Najeriya cikin jigawa sunan wani ƙauye wai birnin kudu kai ne yanzu za ka kira a kira ɗariƙatul ilmi wal ulama kake gidan mutane a batta ɗariƙar da kafin a haifi kakanka tana nan kuma yau kake kira wai a batta da kuma wani irin ba da hujja ba da ruwan son zuciya a bar shi tijjani da ya makami a bar shi ibrahim da ya makami da suka yi tallan asu annabi abu allah abu manzan allah shine kake wannan maganan akai sannan kuma ta yadda za ku gane mutanen nan wawaye ne a bar shi tijjani yanzu ni na zo na ce maka ka bar ibn taymiya zaka bar shi kabar bar dan abdul wahabi zaka bar shi kullun littattafan su ne a gaban ka kake karantawa in nace ka bar ibn taymiya zaka bar ibn taymiya in nace ka bar dan abdul wahabi zaka bar shi in nace kabar bar usaimin zaka bar shi in nace ka bar albani kabar ibn al-qayyim zaka bar su zaka bar bin baz zaka bar salilul fauzan zaka bar usaimin waɗannan malaman duk zaka bar su baka rike baka bar malamanka ba kuma a lokacin da ka zo ka tara gauga wawaye a gabanka kai fa ka zauna ne kana cewa ku rike ni in sada ku da Allah me yasa baka cewa na gabanka su tashi daga gabanka ba kowa ya je ya rike Allah da Annabi ya rabu da kai kai ka yadda a lokaci ɗaya ka zauna akan kujera ka hakince a tunaninka kana sada mutane da Allah a tunaninka kana sada mutane da Allah amma a lokaci ɗaya kuma kana cewa mu bar waɗanda muka rike za su sada mu da Allah shu tijjani shu barai an yi musulunci babu su kai an yi musulunci da kai lokacin da musulunci ya zo an yi musulunci da ibnu taymiya kafin ibnu taymiya ba musulunci ne kafin dan abdulwabi ba musulunci ne kafin usaimin kafin albani kafin bumbazo ba musulunci dan me baka ce a sake su ba a rike musuluncin zalla ka fahimci cewar rike ibnu miya wata hanya ce da zai sada ka da Allah da annabi ka fahimci rike dan abdul hanya ce da zai sada ka da Allah da annabi a lokaci ɗaya kana mun inkari ni da na rike shehu tijjani a mazaunin hanyar da zai sada ni da Allah da annabi to ina hankali ina tunani ina wayewa kuma za mu zo yanzu mu karanta ba sharri ba ga karatu yanzu za mu yi da yawa Allah ya sa ma lokaci ya bani dama in karanta duk abin da zan karanta ku sha mamaki Ko gan shi gashi ana cewa dakta ya je madina ya dawo amma safara ilayhim jahilan mutawadi'an waraja ilaina jahilan mutakabbiran haka ne ya je ya je musu a jahili mai kaskantar da kai ya dawo mana a jahili mai girman kai bai san komai ba ga littattafan gidansa wallahi ga littattafan gidansa yanzu za su yi hukunci ba zafi ba ne haka ne yanayin karatun kawai bai sani ba ne kawai jahili ne wallahi bai sani ba yanzu karatu zai yi hukunci ba fushi za ka yi ba in ta yi maka zafi ɗauko littafi yadda zan ɗauko in karanta ka karyata ni shi ne kawai magana amma ba ku san gidanku ba wallahi ba ku san gidanku ba kuma ba ku san addini ba kawai hamasa ce ta san kafurta mutane da san kafurta al'umma annabi ita take damu to amma a wannan gaban yan uwa nugudodi ne guda hudu na ɗauka zan masa raddi a kai a wannan gaban ga wasu bidiyoyi da nake son a yi haƙuri a saurara maganan da yake yi wani mutum aka nuno shi sai yau da safe na ga bidiyon na sa diyan tun jiya nake ta nema sai yau aka nuno aka bani bidiyon wani mutum ya je rawda shehu gibrima radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya shehu rayuwa ta mana tsanani a yayi mana dama kun saba yi mana a yi mana kaza shehu a yi mana kaza za mu ji jawabi daga bakin ibnu taymiya kan ka san su zaka ce annabi ya ce sace ce a'a amma ka ce ibnu taymiya to ka gama magana qata jahizatu qawla kulli khatibin a gurin su in ibnu taymiya faɗa za mu ji jawabin haka daga bakin ibnu taymiya yanzu insha Allah tabaraka ta'ala sannan kafin nan yaushe ake hukunta Ɗarika, shautijani tijjani ake hukunta tafiya zumurar jama'a da aikin wani mutum muayyani ka ko wani mutum mu ayyani wanda wannan mutumin a ɗariƙan nan kai baka san shi ba mu ba mu san shi ba in na ga dama yanzu na ce mutumin nan da ya tsaya gaban raudar shehu gibrima daga birnin kudu ya zo kai ka turo shi akwai dalilin da yake gwada ba kai ka turo shi ba me shi a ɗariƙa ba komai bane shi a ɗariƙa amma ku abin mamaki ku duba rashin adalci irin na wahabiya a lokaci ɗaya in an fito an ce musu 'yan boko haramun sai su fito su ce a ah, ai ba 'yan boko haramun bane malaman mu sun yaƙi wannan aƙidan in ta kama ma sai a ce a kai shi gurin DSS a kai mu gurin DSS a ce a cire mana riga ba ga guge ba a irin su nura arziki a kai su kotu in ka fito ka ce albani da jafar sun yi maganganun da sun bayi zuwa ga koyar da ta'addanci kuma ɗaliban nan 'yan ta'adda waɗannan 'yan ta'addan ɗalibansu ne sai su ce sharri ake musu sharri ake musu wannan abun gaskiya ba a fahimce mu ba a lokaci ɗaya kai kana tsarke sa hakka gashi kuma yan ta'addan nan ba su da malami sai ibnu taymiya ba su da malami sai dan abdulwahabi wahabi ba su da malami sai jafar ba su da malami sai albani maganganun jafar da albani wanda suke bayiwa zuwa ga ta'addanci suna nan a sajjale a kaset kuma mun ba ta'addanci bane he ku fito ku yi wa mutane bayani amma lokaci ɗaya an muku magana ku ce ha waɗannan ai mun musaradi ba su tare da mu a lokaci ɗaya kai kuma kana ɗauko wani jahili kana manna mana sannan bil muqabil ku lura su a cikinsu suwaye masu maganganun ta'addanci malamansu malamansu malamansu kitatiman malamansu mu kuma suwaye masu irin wannan jahilin wani jahili ne wanda ma baka san shi ba baka san waye ba in kana son ka kafa mun hujja kawo mun maulana sharif ibrahim sale kawo mun maulana shek taro usman bauchi kawo mun maulana shehu muhammad al-amin kawo mun maulana shehu abul fati kawo mun maulana shehu atiku kawo mun maulana shehu tijjani kawo mun kamar yadda ni in na tashi malaman ka zan kawo kawai daga dauko wani jahili wanda na ga dama na ce jahilin nan kai ka turo shi ba yanda za ka yi kuma kai ka turo shi to amma dan ya ba ku haske idan kuna ɗaukan waɗannan kuna cewa a ai a cikin ɗariƙa suke ai waɗannan ɗariƙan tijjaniya kenan to bari mu ba ku misali ga samfur ga samfur yan uwa dala mu saurari wannan walasna ma a shi'a wala ma a tijaniya wala ma a kashabandiya shazaliya maturudiya mu'tazila ayya nau'in min anwa'i hazihil بدعة نحن لا ندين بها ونوضح هذه المسائل إن شاء الله كما وضحتها كما وضحتها كما وضحتها أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى نحن أهل نحن أهل السنة والجماعة متفقون إذا قلنا لا نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحل yan uwa wanda na san ba sai na gaya muku waye ba kun sani wannan babban terrorist din nan ne big terrorist babban dan ta'adda shekau amma da ya tashi yana bayyana aqidan su kun ji ya faɗa yace bai tare da mu'tazila bai tare da tijjaniya bai tare da naqashbandiya amma kun ji yace bai tare da ibnu taymiya da almajiransa bal ma sai yace aqidan su ta ahlus sunna irin yadda ku kuke kiran kanku birnin kudu ahlus sunnan gashi shekau yanzu zan ɗauko aikin shekau kai ma in manna maka kuna tare da shekau ka yadda kuna tare da shekau da kai da shi ɗaya ne aƙidar ku kenan kuma ya jawo babban malamin ku kama kala shekul islam ibn taimiyya ya jawo ibn taimiyya ya haɗe ku tare bidiyo ɗaya ko ku ce min ɗaya ku biyo ni uwa ai yau ka taɓo wannan wannan dishin fida ne ba mu shiga karatu ba tukunna wannan dishin fida ne ba mu shiga karatu ba وإنتاء الآدم ko kuka koya mana ko kuka koya mana ba za mu bari ba mun rantsewa Allah ba za mu bari ba Allah ko mai cin alkawarin mu ne ina ba tan gane wannan dama an an yi tanadin sa tun kafin a danna darasi an gane wannan a gane wannan wannan shine ajiye wannan Allahu akbar democrático. wannan ai kun gane muryan waye kaset ne gashi shekau mun gaya muku waɗannan masu zuwa su yi shirme suna da rauni ba haka tijjaniya take ba kun ce a haka tijjaniya take aƙidan kenan ana ɓoyewa ne to ga shekau an danna kaset ƙarara yana cewa jafar shi ya koya masa ya ɗauko kaset ɗin jafar ya danna aka ji muryan jafar a ciki kai tsaye yana magana akan demokrasi shekau ya fito ya ce kuka koya mana kun kuma fito kun dage cewa ai su jafar tsarkakakku ne da albani tsarkakakku ne ba su suka koyar da wannan aƙidan ba ba haka suke ba a lokaci ɗaya kuma kuna cewa tijjanawa suna ce muku masu shirman nan ba su da alaka da tijjaniya kuna cewa a cikin su suke in kuma an fito an ce muku su shekau su Muhammad Yusuf almajiran su Jafar ne a cikin ku suke zo ku fito ku ce an mana sharri ƙarya ne a lokaci ɗaya to bari ku ga ga wannan yan ku ya hakuri ai muna bin su daki daki muna bin su daki daki za su yi bayani a tambayar ɗaya ga ni ne zan dace da amsa ta insha Allah don a kaina ne shin a ina gaskiyar magana cewa wato su Muhammad Yusuf ɗaliban Malam Ja'far ne wannan magana gaskiya ce to idan aka ce ɗalibin Malam Ja'far ne na'am za a karyata kai tsaye ba dalili saboda ya fa'idantu da malam jafar ta karantar da shi kai tsaye idan malam jafar ya je tafsirin azumi to goman farko da na biyu kafin a fara tahajjud yakan ware wani lokaci daga karfe biyu zuwa la'asar don karantar da mu wasu littattafai ko wasu ƙarin bayanai yusuf ya yi karatu a ƙarƙashin man ta wannan fuska kamar na taɓa jin an ce shi yake jan baki ma ana karatu shi yake jan baki kuma a cikin jan bakinsa akwai kurakurai wanda malam jafar yake gyarawa suna nan a sajjale a kaset na to kun ji wata sabuwa kuma hmm. ah, tambayar ta gaba bayan yan ah, uwa to kun ji a can gashi shekau ya danna muryan jafar ya ce ku kuka koya mana nan ga albani zariya yana tambayan almajirin jafar ina gaskiyan cewa muhammad yusuf almajirin jafar ne ya ce gaskiya ne almajirin Sani? yana ma daga cikin masu ja masa baki har albani ya ce kun ji wata sabuwa kuma amma duk da haka in kun fito wallahi tallahi waɗannan mutanen ba mutanen malam jafar ba ne. ya yaƙe su ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza ai ga ma Jafar ya ce sun haɗu da shi a Makka sun zauna sun tattauna to muna da bidiyon kuma Muhammad Yusuf din da yake magana ya ce ƙarya ne da suka haɗu da shi suka tattauna cewa suka yi kai haƙuri lokaci bai yi ba lokaci bai yi ba kuma yau din nan gashi daga bakin ku kuna faɗa ku cewan ku ji da kyau eh, wa kake da suna birnin kudu kaji da kyau ga albani yana faɗa yana cewa mafi duk ɗaliban ku karan kaf ba wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai shi kaɗai yana faɗa ba wanda ba su shiga boko haramun ba sai shi kadai amma kullum fitowa kuke kuna karyatawa in an ce muku yan boko haramun ku ce an muku sharri an muku ta'addanci gashi a ji daga bakin albani ku tafi gurin DSS masu DSS yan gata ɗaya ba cikin ahli sunna sai da aka samu gayyar ɗalibansu sun shiga boko haram duka ban rage ko malami ɗaya ba ko kwaya ɗaya sai da ɗaliban shi suka shiga boko haram amma alhamdulillah albani ni kaɗai ne ɗalibai na ba wanda ya shiga boko haram a najeriya me yasa saboda ba aƙidar da nake shiru sai na zare ta na fayyace ta fes saboda haka kafin ta zo ɗaliban makaranta ta sun sani da ta zo sai su ce mu malamin mu ya mana bayanin wani. ta yan kun ji cikin gayyan ahlus sunna babu wanda ɗalibansa ba su shiga boko haramun ba sai shi shi kadai tafaddal kai ma ɗaliban ka birnin kudu kenan ma'ana mun fahimce ka ma'ana ɗaliban ka yin boko haramun ne da irin wannan adalcin kuke so a yi ta tafiya da haka ku fito ku dinga kafirta mutane da jahilci da son zuciya ku kuna da dama ku zagi shehu shehunan kowa ku ne an taba ku fal fal fal fal fal dss kotu ba ku kawai ba ku da wani abu sai wannan ba ku da shi ga hujja karara yanzu ku ku piyarin wannan fa Jafar ne da su Albani da malaman su nake sawa malaman tawagar gaba ɗaya na Najeriya kai kuma ka je ka ɗauko bidiyon wani mutum da ba mu ma san waye shi ba ta yadda mun ce ba Tijjani bane ka da hujjar da za ka yi proving waye shi daga birnin kudu yake daga jigawa yake daga Kano yake daga Neja Delta yake daga Akwa Ibom waye shi me shi a Tijjaniya wannan shine fa za huwa haza huwa kuma wannan aƙidar ta cewa za a fito za a yi yaƙi za a yi jihadi za a sa mutane su ɗauki makami ita ce jafar wallahi tallahi ya yi kira a kai ita ce albani ya yi kira a kai gata gata Dala yanguwa ku saurari wannan. amirul mu'minina mulla umar Allah ya yarda da kai bawan Allah Allah ya tsare ka kana rayuwa a ƙarƙashin dutsen da ya fi sararin duniyar da ake rayuwa a yau alherin Allah ya kai wa mujahidi usama bin Ladi. to waɗannan bayan Allah kaɗai suka iya tabbatar da shari'ar Allah amma duk waɗannan sarakunan gargajiya 'yan Saudi Arabia da waɗannan 'yan iskan mashaya ta ba shugabanni Turan waga shi. alkhairin Allah ya kai wa mulla Umar alkhairin Allah ya kai wa Usama bin Laden me matsayin mulla Umar me matsayin Usama bin Laden su waye shugaban yan ta'addan duniya ba waɗannan bane ka samu kuma mutum yana masa yana musu addu'a yana alkhairin Allah ya kai gare su bal gashi karara kar ku ce sharri ko wannan abu ne gashi karara yana kira a zo ga bidiyo muna da shi saboda kan lokaci ya tafi a zo a yi jihadi jihadi yana cewa zalunci ya ku talakawan Najeriya mafita daga zaluncin da kuke ciki shine ku yi jihadi ku fito a yi jihadi yace jihadi kuma ba jihadun nafsi ba jihadi a ɗauki takobi yace za mu je mu tsokano ko kai baka ba za ka yi ba ma in mun tsokano dole kana sallah muna sallah sai ta shafe ka albani ga bidiyon muna da shi jafar muna da bidiyon sa yana faɗa najeriya ta lalace in ka je saudiya babu abin da zai gyara ƙasar nan tsammanin ka soja zai gyara ba zai gyara ba tsammanin ka 'yan sanda za su gyara ba su gyara ba ba abin da zai gyara ƙasar nan sai dai a yaki da kalman nan haka ya faɗa da kalman nan haka ya fada in an fito an ce kuma su shekau su ne su muhammadu yusuf su ne dudu wallahi ƙarya ake mana sharri ake mana me kenan kaga waɗannan jigajigan malamanka ne da aka birnin gudu ka san me kake yi ka san me kake yi ina yi maka wannan abin a hankali alfarman baka fiye fadawa gonan mu ba amma in kace zaka shigo wannan dagan zaka yi wa kanka tsirarar da duniya sai ta raina ka wallahi duniya sai ta raina ka wallahi kuma batun cewan Muhammad Yusuf Jafar ne ya raine shi ya daga hannunsa a rubuce yake research professors da dama sun rubuta muna da shi ya zo hannunmu ai kun kure mu mun nemo yana rubuce wallahi cewan wahabiya ita ce transit na boko haramun wanda wahabiyanci izala daga nan ne mafarin boko haramun a rubuce yake ba mu muka rubuta ba manyan profesosi na duniya na jami'a sai yana na yana rubuce a matsa mu fito da shi to duk waɗannan ku an jingina muku sai ku ce a mu ba daban muke ba malamin shekau ibn taymiya malamin ka kai birnin kudu ibn taymiya komai ta dace ibn taymiya amma an zo muku sai ai ba mu bane ba mu da alaka da su a lokaci ɗaya kuma ku dinga ɗebo wasu jahilai kawai kuna yaɓo mana su muna ce muku ba ga ɗariƙa take ba kuna wallahi haka take in ku kuma ana ce muku wallahi haka kuke yin boko haramun kuna wallahi ba haka muke ba yaushe wannan adalcin zai tafi haka to wannan yan uwa shimfiɗa ne kadiyar farko zan batta a haka zan batta a haka shimfiɗa ne yanzu nake so za mu shiga cikin karatu mu biya masa mu nuna masa jahili ne ku yaƙuri malamin ku a bakar birnin kudu jahili ne ga littafi ibn taymiya ya hukunta mu ta ga littattafai ma da yawa ga littafi na ɗaya iktidau siratul mustaqim gashi kaga har kala na baka ga irin kalan yawwa idan kana da shi dala ka je ka nema a kasuwa ka je ka nema a kasuwa yanzu nan za mu sa sa na biyu idan mun sa bidiyonsa na biyu za mu hukunta shi da wannan bidiyon yan uwa a saurara da Allah social media na wani ko wasu mutane da suka tsaya akan kabarin wani da ake zaton shehi ne daga cikin shehunan ɗariƙar tijjaniya ana kiransa ana kawo ƙarar halin da al'umma take ciki wani lamari kowa sani mun sha bayani a kansa da sharrin da ke ciki mutane yanzu da suka ga wannan ne suke ta mamaki ake ta yadawa wai dama abin haka yake dama yana faɗa ne wasu suna ganin kamar karya ake waɗannan mutane shirka kuru-kuru da Allah a haɗa Allah da wani a bar haƙƙin Allah ko a ɗauki haƙƙin Allah a bewa wani ɗan adam wanda kowa san ba shi da ikon yin wannan abin tsadar rayuwa da fetur ya hana zumunci ko ya yi waye ya yi waye na aka uh, hadda bayanin falala da shi mai kabarin ya saba yi wai kun saba yi mana matukar dai abin da za a faɗa cewa mutum ya bar Allah ya koma bautar ɗan adam wannan ba magana ce ta eh, ta wani eh, saɓani tsakanin wasu ƙungiyoyin musulmi kamar da wasu suke ɗauka wannan magana ce ta barin musulunci gaba ɗaya wajibin wannan mutumi ya tuba ya bar wannan harka in ya mutu akan wannan ya mutu ba musulmi ba babu tantama akan wannan abu shi shine abin da annabawan Allah to hmm. a yan uwa kun ji wannan bawan Allah ga abin da ya faɗa <laughs> abin dariya wallahi ya tsinci kori yanzu a biya wannan ne malaminku, wannan ne malamai a cikinku, to zo ka karbi karatu ga wannan littafin a mai irin nawa a duba shafi na 315 gata za ku ga hannaye wa wajen shafi na ɗari uku da sha biyar kun gan shi cikin iktidau siratul mustaqim na ibnu taymiya cewa wannan bawan Allah ya je jikin kabarin sho Gibrima yana faɗa rayuwa ta yi tsada Fetur ya yi tsada dama mutane sun ce abin har ya kai haka mun sha gaya muku ɗariƙan tijjaniyyar nan haka take jahilin wofi kawai jahili jahilin wofi jahili ka ji daɗin ka ka dai ya haukan ka zo ka ji ibnu taymiya ibn taimiya da ya gama rarime rarimansa ba a zuwa na'am ibn taymiya ya faɗa ba a zuwa kabari a yi addu'a ba a zuwa a yi sallah a gurin ba a wannan shine aqidan ibn taimiya. amma ibn taimiya sai ya ci karo da wasu hujjoji wanda wannan hujjojin sun takura shi da cewa a'a me me me in na cikin kabari in an birne shi baya jin me ake faɗa baya ji da kaza da kaza da sauransu bari ku ji ibn taymiya sai ya ce ya ce to da ya kawo kissan sa'idu bin al-musayyib radiyallahu anhu yake cewa yana jin kiran sallah daga cikin kabarin manzan Allah lokacin a layalil harra yakin nan da yazidu ya je ya danna wa madina ya halatta mutuncin madina yazidu dan muawiya ya ce yana jin kiran sallah daga kabarin manzan Allah ibnu taymiya sai ya ce fa hadha kulluhu haqqun wannan duk gaskiya ne laysa mimma nahnu fihi baya daga cikin abin da muke ciki wal amru ajallu min zalika wa a'zamu al'amarin ya faka girma wa kadhalika to ku ji da kyau ibnu taymiya sai yace haka ma yurwa abin da ake rawaitowa anna rajulan wani mutum jaa ila qabarin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo kabarin manzo Allah tafaddal a'a ka zo mutane su je bakin kabari suna roƙon a yaye musu damuwa ba wanda sai sai Allah wannan shirka ne ibnu taymiya ce an rawaito wani mutum ya zo kabarin annabi fashaka ilaihil jadaba ya kai wa annabi kuka ya rasulallahi muna cikin fari kabarin annabi ya ce ya rasulallahi muna cikin fari amar ramada a shekarar ramada fara'ahu wa huwa ya amuruhu ayi atiya umar sai yayi mafarki ya ga annabi annabi yana ce mai je ka samu sayyidina umar fa ya amuruhu ayya fa ya amuruhu fa amuruhu ayya khuruja fa yastasqi nasi ka ce wa sayyidina umaru na masa umarni ya ja mutane su fita su je su yi addu'an neman ruwa fa inna hadha laysa min hadal babi ibnu taymiya yace wannan ba shi muke magana ba to ka ji nan wa misulu hadha irin wannan abin ya faru mutane su tashi su je kabarin annabi annabi ko kabarin wani bawan Allah su roƙi bukata a gurin ibn taymiya ya ce ya ƙa'u kafiran yana faruwa so da yawa liman huwa dunan nabiyi ga wanda yake yana ƙasan annabi bai kai annabi ba za a je kabarinsa a roƙi ruwa ko a roƙi bukata kuma abin ya biya in je ibn taymiya ba in ji mu ba kaga babban mushiriki na farko ba tijjaniya zaka kai wa sara ba ka fara kai wa tarmiyanci sara yace bari ma ibnu ya ce maka wa arifu min hadhihi alwaqa'i kasiran yace waɗannan abubuwan da suka faru na san da yawa daga cikin su tafaddal gashi ga ibnu taymiya ya ce wa kazalika haka su'alu ba'dihim linnabi sallallahu alaihi wa sallam yanda ake samun wasu su dinga roƙon annabi aw li ghairihi min ummatihi hajatan fatuqdalahu ko su roƙi wani daga cikin al'umman annabi ba annabi ba su roƙe shi wani bukata a biya musu wannan bukatan fa inna haza qad waqa'a kasiran yace wannan abin ya faru so da yawa walaisa huwa mimma nahnu fihi ba abinda muke tattaunawa ba yanzu kenan tafaddal da ya gama kun san ibnu taymiya na gaya muku na ce muku aqidan sa bai yadda ji sallah ko addu'a a kabari ba amma ya kawo wannan saboda zilliya sai ya ce wai ba shi muke tattaunawa ba gaba ma sai ibnu taymiya ya ce ya kamata ka sani irin masu roƙon nan sukan zo kabarin manzon Allah su roƙe shi to ai dama annabi yana raye ma ya gaya wa sahabbansa idan ɗaya ya zo ya takura yana roƙon annabi annabi yakan bashi wannan abin yakan bashi ya ce gashi kaza daga ƙarshe ibnu taymiya sai ya ce wa aktsaru haula isailina almulhina mafi yawancin waɗannan masu roƙon almulhina masu naciya su je jikin kabari su tsaya suna ta roƙo limawun fihi min alhali saboda halin da suka shiga na matsatsi laulam yujabu da ba za a amsa roƙon su ba laddara ba imanuhum da imanin su yayi rawa kaga na farko ibnu taymiya sai ya nuna suna da imani kai kuma kana ce musu mushrikai kuma gashi ya faɗa a jikin kabarin ko kabarin annabi ko kabarin waliyi za su je su yi roƙo ya ce kama anna sa'ilina lahu fil hayati kaman wanda suke roƙon annabi a rayuwar duniya kanu kazalika su ma haka suke wa fihim man ujiba wa umira bil khuruj min al madina daga cikin su akwai wanda aka biya wa bukata amma aka ce fita bar garin madina ya ce to gashi hadal kadaru irin wannan idza waqa ya karamatan li sahibil kabari irin wannan abin in ya faru yakan zamanto karama ne wa ma'abocin wannan kabarin ya ce amma amma na ya dullu ala husaini hali sa'ili fala farqa baina haza wa haza gashi gaba ɗaya ga ibnu taymiya abin da yake faɗa tare da cewa yana dada maimaitawa a gurinsa ka je kabari dan gashi ya faɗa a ƙasa bai halatta ba ka je kabari ka tsaya kai addu'a bai halatta ba ka je kai sallah wannan ita ce sa ta ainihi amma gashi yana istisna'in wani hali kuma yana nuna cewa zai iya abin zai iya faruwa ka je ka roƙa din kuma Allah ya baka ya zamanto karama ne wa ma'abocin kabarin kamar yadda an yi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma ibnu taymiya sai ya rufe da wani magana mai ban mamaki dangane da abin da ya shafi kaburburan bayin Allah ya ce wa kazalika ma yuzkaru milal karamati haka abubuwan da ake ambatowa na karamomi na waliyai wa kawarik al'adati da abubuwan da suka saba da al'ada Allah Titu jadu inda anbiya wa salihi na irin wanda ake samun su a gurin kaburburan annabawa da salihai misalu misalin nuzulil anwari a jikin kaburburan bayin Allah ko na annabawa zaka ga hasake suna sauka wal mala'ika zaka ga mala'iku suna sauka inda ha a jikin kabarin wa tawaqqish shayatin wal baha'im laha da yanda shaytanu da dabbobi suke gudu gudun kabarin bayin Allah da annabawa wanda fa'in nari an hawa an manja jawaraha da yanda ake tunkuda wuta ga na cikin kabarin da kuma na wanda ya kusanci kabarin wa shafa'ati ba'dihim fi jiranihim dal mauta da yanda wasu na cikin kaburbura suke ceton makwabtansu na cikin kaburbura wastihibabil indifani inda ba'dihim da yanda aka so a dinga bisu na gawa kusa da kaburburan waliyai wa husulil insi was sakina da yanda ake samun nutsuwa da ɗebe kewa a jikin kaburburan bayin Allah annabawa da waliyai wa nuzulul azabi minista hana biha da kuma yanda Allah yake saukar da azaba ga wanda duk ya wulakanta kaburburan annabawa da kaburburan waliyai fa haza hadha haqqun ibn taymiya ce duka wannan abin duka abin da muka faɗa ɗin nan gaskiya ne laisa ma na nufihi baya daga cikin abin da mu tattauna yanzu wa ma fi qubulil anbiya'i was salihina abubuwan da ake gani a kaburburan annabawa da kaburburan waliyai min karamatin lahi na karamomi da Allah ya ba su, wa rahamatihi da rahamat da Allah ya sauke a gurin wa malaha inda lahi min alhurmati wal karamati da abin da kaburburan annabawa da waliyai suke ɗauke da shi na alfarma da na karama fauka ma ya tawahamuhu aksarul halki ya fi karfin duk abin da halittu mafi yawan halittu suke tunani lakin laisa haza mawdi'u tafsiri dalika sai dai ba a wannan gaba sakon bane za mu faɗaɗa bayani tafaddal ya je kabarin shehu ibrahim ya je kabarin shehu gibrima shehu abamu kaza ya zama arni ya zama arni arnan farko ibnu taymiya dan bai kira su arna ba bai kira su arna ba shi da yana kallon haka a gurinsa ba daidai bane amma bai kira su arna ba bal ya jingina musu imani ma ya nuna in ba a biya musu bukata ba ma za su iya rabuwa da imaninsu tafaddal zo ka fara kafirta ibnu taymiya dan birnin kudu ba birnin kudu ba ko dan arewa ne zo ka kafirta shin ka isa jahilci yana damun ku lausa shirkiya takfiriya tana damun ku tafaddal ga ibnu Ya yi kenan kallo ya koma sama Shawo ya zaru doki. to wannan a cikin kadiyya ta biyu kenan ko to yan uwa bari ku ji a cikin kadiyya ta biyu muna kan kadiyya ta biyu to a kadiyya ta biyu mun yi abu daya abu na biyu a cikin kadiyya ta biyu shine kai da kake cewa ana zuwa wannan bawan Allah ya zo jikin kabari yana addu'a Allah ka baya Allah shehu gibri maka mana wana ka mana ka san halin da muke ciki me yasa ba mu taba ganin ka kayi raddi akan masu zuwa suna ɗebo ƙasan kabarin ibnu taimiyya suna magani da shi ba yana rubuce a littattafanku ku ina gurin kawo yanda kuka taba raddi ko daya me da awan kai tauhidi kake karewa dan me baka taba zuwa ka ɗauko gurin da aka ɗauko ƙasan kabarin ibnu taymiya ake tozali da shi dan a samu magani ba kar ka ce babu ka duba littafin nan na ar-raddul washir ala man za'ama bi anna man sammabna taymiya ta shaykhul islam kafiran ka duba wannan littafin na malam nasiruddin dimishki wanda ya rasu a shekara ta 842 mu'asirin ibnu taymiya ne ya rayu da ibnu ibnu kuma an samu malaman ku sun haƙƙaƙa wannan littafin akwai zuhairu shawushi akwai wanda suka ƙaddamar da littafin daga cikin manya-manyan malaman salafiya mu'asirai akan darajojin ibnu Taimiyya, ga abin da yake cewa ya ce. yake cewa wanda a kisan nan ibnu hajji ya rawaito ta daga albadaihi almizi ya ce kuntu shaban na kasance saurayi wa kana bintun ina da wata ya hasala laha ramadun ciwon ido mai tsanani ya kamata. ta wa kana lana taimiyata, ibn taymiyata yace muna da wani itiqadi muna da wata aqida akan ibn taymiya tafaddal kunji suna da aqida akan ibn taymiya suna da aƙida akan ibn taymiya yace wa kana lana itiqadun fi taymiya muna da wani itiqadi mai girma da muka kulle a zuciyarmu dangane da ibn taymiya wa kana sahiba walidi ibn taymiya ya kasance abokin babana ne wa ya ati ilaina ibn taymiya yana zuwa gurin mu wa zuru walidi ya ziyarci mahaifina fa qultu fi nafsi sai nace a raina tun da 'yan nan nawa ciwon ido ya dame ta la'akhuzanna min turabi qabri ibn taymiyata yau kan zan je in ɗebo ƙasan kabarin ibn taimiyya fala akhalu habihi zan mata kwalli da ƙasan kabarin ibn taimiyya fa huɗa dala ramaduha ciwon idan nan nata yayi tsanani walam yufid fi halkuhulu har yanzu ba wani magani na kwalli da ya mata amfani fa ji'tu ila Ya yace sai na zo kabarin ibn taimiyya fawajattu bagadadiyan sai na samu wani mutum ya zo daga bagadada ƙadir jama'a min turabi suraran ya tara ƙasan ƙabarin ibnu Taimiyya buhu buhu faƙultu sai na ce mata suna ubi haza, me za ka yi da wannan ƙasan da ka tara ƙala sai ya ce a khastuhu huli waje ramadi aka halu bihi ya ce na tara shi ne saboda maganin ciwon ido ina yin kwalli da shi ina ya sa wa ‘ya'yana auladan ‘ya'yana faƙultu sai na ce wa yanfa uzalika ƙasan kabarin ibnu taymiya yanzu yana maganin ciwon ido faƙala sai ya ce na'am yana yi wa zakara annahu jarrabahu sai ya bani labari ma yace ai na gwada na ga kasan kabarin ibnu taymiya yana maganin ciwon ido fazdattu yaqinan mizzi ya ce sai na ƙara samun yaƙini fi ma kuntu tuhu cikin abin da na nufa na inje in ɗebo ƙasan kabarin ibnu taymiya fa akhastu minhu na ɗibi ƙasan kabarin fa ha na je na yi wa ƴata kwalli da ƙasan kabarin ibnu taymiya wa hiya na'imatun tana bacci fa bari at sai ta warke tafaddal ina kake birnin kudu zo ka yi bayani sarkin kaulason da wani tamyi'i na munafurci wallahi tallahi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine kaza dama mu shi tijani ya zo da wani abu ba abinda manzo ya zo da shi bane shi tijani yana da wani addini ne da addinin annabi ku so kawai kiyayya ta rufe muku ido ga abu a cikin gidanku dan bakin zuciya da bakin rai irin na bawabiye ku dinga kafirta mutane ba gairaba dalili wannan tijaniya a barta kai ka bar ta miyanci ka bar kin annabi kamar taimiyanci gabar kin annabi to wannan yan uwa kun ji abu na biyu a cikin a cikin ta biyu ko to abu na uku a cikin ƙadiyya ta biyu shine mai cewa wannan ya je jikin kabari da ya je jikin kabari ya tsaya yana taro yana ta roƙo shehu kai mana kaza shehu kai mana to tafaddal zo mu sha zo mu sha labari ai yanda ba ƙasa nan ake gaddaman kokuwa zu ga littafin ka gona mai taki al'uqudud durriya gata gata a kun ce wannan bawalan kuna masa raddi to ga wanda ya je su kuma suna neman albarka da kallon gawan Ibn taimiya suna neman albarka da sumbantan gawan Ibn taimiya in Ibn taimiya gawarsa za ta iya bada albarka a sumbance shi za a samu albarka me yasa baka taba fitowa kai raddi ba Ibn kasir ya kawo ya kawo ta cikin albidayar nihaya me yasa baka fito ka yi raddi ba ka zo mu ka wa hankali gashi ta yadda ake ɗaukar ruwan da aka gurja gawan ibnu taimiya ku shanye baka taba fitowa ka ce komai ba wannan ai nagartattu ne masu tauhidi ne waɗanda ka raina tijjanawa gata a duba shafi na ɗari biyu da da casa'in shida ya ce wa hadara jam'un ilal qal'ati mutane da yawa suka halattu gurin prison ɗin da ibnu taimiya ya mutu fauzina lawun lahum aka ce musu su shigo wajalasa jama'atun qabla al wasu mutane suka zauna kafin a wanke gawan ibnu taymiya wa kara qur'ana suka yi ta karatun alqur'ani wa tabarraku bi ru'yati suka dinga neman albarka da kallon gawan ibnu taymiya wa taqbilihi da sumbantansa summan sarafu sai suka juya suka tafi wa hadara jama'atun minan nisa'i wasu mata su ma suka zo fa fa'alna mithla zalika suka aikata irin haka summan sarafu na su ma suka juya suka tafi an yi mai kisi maza da mata suna zuwa su sumbanci gawan ibn taymiya baka taba fitowa kace ce shirka ba wannan ya fito ai dama mun gaya muku tijjaniyan nan to ga arnancin a littafi ba ka kace arnanci bane to ga a littafi tafaddal zo kai bayani isa kawai kun je madina kun je kun gama cinyewa saudiya kaji kawai kun dawo baku da basira baku da kwakwalwa sai kafirta al'umman annabi wani abu ne wannan saboda allah a haka za a tafi bayan wannan ya ce wa da zihamu a shafi na 297 ya ce da aka ɗauko gawan ibnu taimiyya cunkoso ya tsanani wa su ala na ashihi manadi lahum wa ama'imahum littabarruki mutane suka dinga jefa hankacin ɗinsu da rawaninsu a kan makaran gawan ibnu taimiyya su shafo saboda neman albarka nan da ya zo ma ya ce wahadara nisa'un kathir mata da yawa sun zo wajen jana'izan ibnu taimiyya bi haisu hurizna bi khamsati ashar alfan sai da aka ƙididdiga mata dubu goma sha biyar wa'ammar rijalu amma maza fa huri zubi sittina alfan wa aksar an ididdige su sun kai mutum dubu sittin ko sama da haka ilami a tai alfin har zuwa mutum dubu ɗari biyu wa shariba jama'atu ilma alladhi fadula min ghusulihi wasu wanda suka ga sauran ruwan wankan gawan ibnu taymiya suka ɗauke suka shanye waqta sama jama'atun baqiyata sidrin ladhi gusila bihi so san wanka da aka wanke ibnu taymiya suka dinga tsitsinkawa suna rabawa tsakaninsu suna cinyewa to me la wato ba ne kai ba ni ban taba ganin mutum mara tsoron Allah irin ba ba tun da nake kana da wannan kana da wannan kana da wannan amma kake zuwa kake raina mutane sun je kabarin shehu gibrima sun tsaya suna cewa shehu kai mana to kai wannan fa shi a littafi yan uwa abu na uku a ƙarƙashin abu na biyu ko abu na hudu abu na hudu a ƙarƙashin kadiya ta biyu har yanzu muna kadiya ta biyu ne abu na hudu a karkashin kadiya ta biyu bari ku ji sun yadda ibnu taymiya shi yana taimakon su in sun shiga bala'i ai shi yanzu ya faɗa wannan bawan Allah ya zo ba mai yi maka sai Allah gaskiya ne ba mai yi sai Allah in ka shiga bala'i ka zo gurin Allah haka ne to ya zo ya tsaya a gaban kabari shehu gibiri halin da muke ciki in ji shi ya yi tsanani kuma rayuwar nan man fetur ya yi tsanani shehu kun saba yi mana ku yi mana Allahu akbar akan haka kafirta shi to zo zo zo ga karatu mu tafi cikin littafin alwabilu sayyib wannan littafi ne na ibnul qayyim ga abin da yake faɗa a shafi na 48 Gashi, ya ce wa kunna mun kasance in ji ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya wanda ake cewa ya fi inuwar ibn taymiya bin ibn taymiya atba'u li yi min zilli ya ce wa kunna mun kasance izashtadda bin al-khawfu in tsoro yi mana tsanani wa sa'at min nazununu zace zace suka yi mana muni wa daqat bin al-ardu ƙasa ta yi mana kunci in mun shiga cikin zato mun shiga cikin tsoro mai tsanani mun shiga cikin kunci wajen wa ya kamata su tafi a fatawan sani birnin kudu gurin Allah so barka jibril qayyim atainahu sai mu zo gurin ibnu taymiya Allahu akbar wancan bawan Allah kawai zaka kafirta wancan bawan Allah kawai zaka kafirta yace fa ma huwa illa an narahu daga mun ga ibnu taymiya wa nasma kalamahu muka ji zancen sa fa yazhabu zalika kulluhu kulluhu wannan duk damuwan da muke ji duk sai ya bace ya tafi wa yanqalibun sharahan wa quwwatan wa yaqinan wa tumanina yace sai ya koma in sharahan yalwan kirji wa quwwatan da samun karfi wa yaqinan da yaqini wa tumanina da nutsuwa saboda kawai sun kalli ibnu taymiya sai su fita daga cikin bala'i da kunci da tsananin tsoro tafaddal gashi yana rubuce a cikin littafin ku ba a jawairul mali ba littafin ku a littafin ku ina ka kafurta ɗariƙa ba baka da abinci cikin kafirta ɗariƙa ka ci gaba da karantar da kitabun ka na dan wahabi ko kitabun shirki na dan wahabi ka ci gaba da ka amma baka da abinci a kanmu za ka yi ta zubewa za ka yi ta zabgowa kuma wannan raddin kashi na ɗaya ne akwai wani bidiyon sa na neme shi har na shirya raddin na nemi bidiyon na rasa amma na tsunto shi na tsinto shi na samo bidiyon yau kashi na biyu yana zuwa mun sako ka gaba kenan taba mu ba kyau wallahi tallahi ka bar mu mu yi tijjaniyancin mu so annabi ci gaba da kin ka da ka ba ruwan mu kai ta shafa an kaje laira kai ta samu amma ga zo kana kafurta mutane ga a cikin gidanka ga ar manya manyan gima-giman arna a cikin gidanka to bayan wannan yan uwa kun ji wannan to sai mu je ya ce a'a ai ibnu taimiya bar ku ga ga kal ga abin da shi yake cewa wannan ya je jiki sai ku je kuna jikin kabari kuna cewa na kabari kamun na kabarin nan ba zai maka ba wanda mun karanta magana ibnu taimiya da zugo to bar ku ga abu na biyar a ƙarƙashin abu na biyu shine gashi su ma bari mu gani bari mu ga me suke yi bari mu ga me suke yi cewan a je kabari a yi kaza a duba al'uqudud durriya shafi na 298 ga abin da suke faɗa wata raddadan nasu ila kabarihi mutane kullum kai kawo dawaki kawai ake ana zuwa kabarin ibnu taymiya ayyaman kathira a kwanaki da yawa lailan wani haram ba dare ba rana ko yaushe kawai zuwa kabarburan ibnu kabarin ibnu taymiya yake wa ru'yatul na matun kasira salihah wa rasahu jama'atun bi qasaida jamma to bari ku ga abin da zai ba ku mamaki yan uwa gashi cewan ai idan an zo bai kamata ya kamata mu ji tsoron Allah bai kamata ka je bakin kabari kana kaza ba to bari mu ga littafin ka a duba shafi na ɗari uku da uku ya a wannan baitin bi azimi ta dini ahmada tuttaqa surufu zamanin bil fawahid mur'ibu ya bi azumi ta dini da himma irin ta ibnu taimiyya tuttaqa ake neman kariya surufu zamanin na bala'o'in zamani bilfawa da himiru wanda suke zuwa da manya-manyan bala'i da ibnu taymiya yake neman kariya ba laifi ba muna ayya da ayyada aikin wancan bawan Allah da ya je yi ba to amma da yayi ka kafirta shi to da ka kafirta shi zo ka kafirta almajiran ibnu taymiya wanda suka rayu da shi suka gan shi ce wanda ibnu taymiya sun shiga bala'i suke neman kariya Wafil fil jadbi nastaskil gama bi waji in mun rasa ruwa gari babu ruwa da ibnu taymiya muke cewa Allah ka mana ruwa saboda ibnu taymiya fanus biyu fi raudin kanadi musubi sai mu zamanto ko ina yayi kore ko ina yayi ciyawa tafaddal gashi nan yana cewa tamassak abal abbasi biddini wa tasim bi hablil huda ta qahar idaka wa taglibu ka rike ibnu taymiya za ka yi rinjaye a kan abokan gabanka saboda me yace wajen duka min ahli sama'i mala'ikun yumi duka min minhum mawkibun ba da maukibi rundunan da suke ba wa ibnu taymiya kariya mala'iku ne in wannan rundunan ta zo ta ba shi kariya sun masa madadi sai su shige waɗannan rundunan ma sai su zo gashi tafaddal tafaddal gashi bayan wannan uwa abin da zai ba ku mamaki shi wannan bawan Allah da yake wannan magana sai yake cewa a ai bai kamata a je kabari ba to ga gurin kabarin gashi gashi yadda kuke zuwa jikin kabarin ibnu taimiyya har kuna umarni ma ku je kabarin ibnu taimiyya in kun je zai yaye muku ibnu taimiyya a kabarinsa zai yaye muku damuwa zai dauke muku dukkan abin da yake damun ku gashi a duba shafi na 315 yace qif in mararta biqasiyuna ala thara fihi darihu la alimil mutafarrij Wa'ajabli wa ajab li qabrin damma bahran zakhiran bil fadl yaqzifu bil ula wa sudadi basharun yubashshiru bil ghina man ja'ahu yasurun yasurru fuada alim muzhidi tafaddal gashi if in mararta bi kasiyuna ala sara in ka shige kasiyuna ka tsaya a wata ƙasa fihi a wannan ƙasan darihul alimil mutafarridi akwai ƙabarin malamin nan tilo shi shi kadai ibnu taymiya in ka je kasiyuna ka tsaya ka ziyarce shi wa ajab li kabarin yace ka ji mamakin wannan kabarin na ibnu taymiya dan mabaran zahirin ya taro babban kogi mai kayan alfarma bil fadli da falala ya kazifu kabarin ibnu taymiya zai jefe ka in ka je bil ula wa sudadi zai baka daukaka zai baka shugabanci in ka je kabarin ibnu taymiya tafaddal ya ce basharun ibn taimiyya mutum ne a cikin kabarinsa yu bashiru bilgina man ja'ahu duk wanda ya zo kabarin Ibnu taimiyya ibn taimiyya zai ce to na maka albishir daga yau kayi kuɗi na adirta ka to kai ka zo kana kafurta wani kana cewa ya je yana cewa ya shehu don Allah halin nan da ake ciki na rayuwa wannan shirkan dama mun gaya muku aka tijjaniya suke to gashi basharun ibnu taymiya mutum ne a kabarinsa yubashiru bil ginaman Manja ja'ahu duk wanda ya zo kabarin ibnu taymiya ibnu taymiya zai maka albishir da ka samu kuɗi yasur yasurun yasurru fu'ada adin muzidi ibnu taymiya sauki ne da yake sauƙaƙe wa duk mai kukan talauci mai nauyi cikin bala'i ibnu zai ɗauke maka bal a sama ma ga abin da yake faɗa da ibnu taymiya ya mutu yace ainal mu'inu alal khutubi idha arat ainal musa'idi inda faqdil mus'idi ina mai taimakon mu idan musibu sun zo mana ina mai taimakon mu idan mun rasa mai taimako yace ibnu taymiyan sa ya rasu mai taimakon sa yanzu dan haka babu wani mai taimako ibnu taymiya ya riga ya mutu gashi a nan ma yana faɗa man mu'ini ala nawa'ibi dahri wa mulimmatihi wa man ansari wa zai taimake ni musibin zamani sun mun yawa da bala'o'i waye zai taimake ni tunda ibnu taymiya ya riga ya mutu gashi nan duka haka yake faɗa gashi kararama yace lam ajid ba'dahu ala dari mu'inan siwa uyunin jawari tunda ibnu taymiya ya mutu har yau ban samu mai taimako na ba tijaniya ne kafirai kai ne ga kunan ku ne arna zo kai bayani dan birnin kudu ya daga koma kudu ba arewa kake ba wallahi sai dai ka koma kudu wani irin musiba ne haka wahabiya za su jefa mutane da aka yan uwa ku ba hankali ku gane waɗannan mutane ba mutane ba ne masu tsoron Allah za su halakar da ku za su cuce ku kuma abin da nake so in faɗa daga ƙarshe ba muna tabbatar da ƙarrarar da abin da mutumin nan ya je a bakin kabarin shehu ba yau da mutumin nan ya tashi ya yi wa'azi a kan wannan mutumin ya yi wa'azi a kansa shi kadai bai farwa tijjaniya ba bai hari tijjaniya ba to kaga da bamu da matsala mun san yana so ya gyara wancan mutumin ne amma mushkilar yadda take sai ya ɗauki aikin wancan mutumin sai ya hukunta tijjaniya gaba ɗaya to anan matsalan take a nan matsalan take wannan ne kuma ba zai yi mu shiru ba za mu fito mu zungure goshinka duk girman ka da farfaranka za mu gwada ƙarya kake jahilci ka zuba da haka masu zuwa suna irin wannan aikin ku sani kun ga irin abin da kuke jawowa dalilin ku ana zuwa a zagi shehu tijjani a zagi shehu barai a kafirta tijjanawa da in za ku shiga taitayin ku ku shiga taitayin ku kuna zuwa kuna cutar da shehu tijjani kuna sa jahilai da ba su san me suke yi ba suna zuwa suna kafirta shehu tijjani suna kafirta dariƙa da haka abin da wancan mutum ya yi ba muna ƙarrarar da shi ba ne ba daidai ya yi ba to amma shi wannan da ya tashi ya yi ta'amimi ya ammama abin akan tijjanawa gaba ɗaya sai sai yanzu muke koya masa hankali muke masa darasu karatun da yawa yan uwa ban sani ba ko zan samu daman ƙarasa insha Allah dan yanzu mun gama da matsala ta biyu kenan matsala ta uku a gurguje wanda za mu danna bidiyonsa yan uwa ku ji idan mun danna bidiyonsa kun ji sai mu biyo kuma sai mu bashi ansa yasma'u du'a'akum to ku ji in kun kira su ya shehu ne kai mana kaza kai mana kaza la yasma'u du'a'akum ba za su ji ba don me sun mutu a rayuwa ta duniya ba sa cikinta suna cikin wace rayuwa rayuwar barzaku rayuwar barzaku kuma daban take da ta duniya ba sa ji in ji Allah duk wata riwaya na a kawo maka ai wani wani wani ji wani yana ji wani yana ji wannan magana ta Allah ce ta take duk wata magana da ambata akwai hadisan manzo Allah sun da ya ambaci mutum an binne shi yana jin qara'ani alihim ko yana jin takun kafafun takalman su iya wannan ya ambata ba ce aka yana jin bukukuwan da ake a garin su waye mutu a gidansa kaza da kaza da duk ba wannan babu wannan zance ballantana har a kan akan kabarinsa a faɗa dama kun saba ku ne mana to ku yi mana kaza la haula wala quwwata illa billah to yan uwa mun ji ya ƙara tafko wani jahilcin ku yi hakuri a salafiya ku yi hakuri salafiya ku yi hakuri wallahi tallahi ba da gangan muke cewa malaman ku jahilai ba ku yi hakuri da gaske ne malaman ku jahilai ne ai kun ga anan ya so ya koma dan qur'aniyun ya so ya karyata hadisai yace akwai aya yana nan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum <laughs> walau sami'u mastajabu in ka kira ni cikin kabarin ma ba sa jin kiran ku sannan ko da sun jima ba za ma su ansa ba a kaddar za su jima ba za su ansa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir suratu fatir haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa amma kash malam ba karatu ba kaga sai ya ce duk wani abin da za ka kawo wannan magana Allah ne ba wasu hadisai ko wasu hadisai da zaka kawo sai ya gane yayi kwano da wuri sai ya koma da yake ya ga ya buga sai ya ce ai sai dai wasu hadisai wanda yana zuwa ana samun kumbur na mamaci ya smau ne alikum yana jin takun takalminku amma dai wannan shi kadai ne ya tabbata abinda kawai yake ji takun takalmi duk wani abin da zai zo daga baya wannan kuma ma'ana da ka je gaban wani kabari ko kabarin wani shehi ko kabarin ibnu taymiya ka tsaya kana masa magana ba zai ma ji ka ba mu da ku ilimi ne yake bambance mu zo ka ji ba daga gidanmu ba daga gidanka mu tafi cikin littafin ibnu taimiyya jami'ul masail libni taimiyya juzi'i na uku shafi na ɗari da talatin da biyu zo ka ji ibnu taimiya mace bari mu tambayi ibnu taimiya ibnu taimiya shin mace ce yana ji in kai masa magana ko baya ji wal mayitu mamaci in ji ibnu taimiyya yasma'u bila raibin yana jin duk abin da kake faɗa babu kokonto kama sabata zalika bin nususi kamar yadda nassoshi suka tabbatar da haka Allahu akbar birnin kudu ka faɗi <laughs> wattifaƙi ahli sunnati da kuma yadda ahli sunna suka yi ittifaƙi mamaci yana ji kama fi sahihi kamar yadda yake cikin hadisi sahihi annahu cewa lallai shi yasma'u khafqa ni'alihim mamaci yana jin takun takalmin masu tafiya sun juya mai baya hatta an anhu birin. wa annahu lamma ba qaliba badrin haka ga manzo Allah lokacin da yayi magana da kafiran da aka jefa su cikin rijiyar badar din nan manzo Allah da hasabai suka ce annabi sun mutu suna jin ka ne annabi sun yace ma antum bi asma alima aqulu minhum wallahi ba ku fi waɗannan matattun jin abin da nake faɗa ba wali haza saboda haka ne ma umira za'iru aka umarci wanda zai ziyarci kabari an yi sallima alal mayiti ya dinga yin sallama wa mamaci a kabari walaula annahu sama salama da ba dan mamacin yana jin sallama ba lam umar bis salami alaihi da ba umarci kowa ya masa sallama ba ibn taymiya ka gani ko ya ci matan libda ga ibn taymiya ya gauɗe ka sai ka san yadda za ka yi wannan kenan ko 'yan uwa kun ji wannan a ƙarƙashin ƙadiyya ta uku kenan wannan a ƙarƙashin ƙadiyya ta uku abu na ɗaya to a ƙarƙashin ƙadiyya ta uku abu na biyu ibnu taimiyya don ka gane shi a wajen sama mace yana ji ibnu taimiyya ya yadda ba wai ba gawa kafin ya ba mutum kafin ya mutu ba ka zo kana mai talƙini a'a bayan kun sa shi a kabari shi kaga mala ya ce kawai jin takun wanda suka birne shi ne ya tabbata ibn taymiya sai ce a'a za ku iya birne gawa idan kun birne ta ku tsaya akan kabarin ku dinga ce masa wane in mala'iku sun roƙi sun tambaye ka ka ce kaza abin da yau suke cewa mana yan bid'a na ga wani jahili daga cikinsu ina tsammanin izit ko wani gadon kaya ko wani dai haka na gan shi ban kiyaye waye ba yana faɗa wai sai a je kan kabari ana cewa wannan mala'iku sun tambaye ka kace kaza wannan duk bidiyo ah, ne bai tabbata ba ga ibnu taymiya yace mamaci na ji yana ji bayan kun birne shi ku dinga ce masa in an tambaye ka kace kaza ku yi mai talqinin abin da zai faɗa ku zo ku sha karatu talqinul mayyit fi qabrihi laqana wa mamaci abin da zai faɗa a cikin kabarinsa ba'dal faragi min dafnihi bayan an gama birne shi a ina ibnu taymiya yayi wannan maganan yayi shi cikin alfatawal kubra juz'i na uku shafi na 24 zuwa 25 Bar ku ji ga tambayar da aka yi masa ku ji kirarin ma da suka yi ibnu taymiya su ila muftil anam an tambayi mafiti na halitta gaba daya <coughs> babban magana ibnu taymiya manya baqiyatu salafi alkirami sauran wanda suka rage mana na salaf masu girma ibn taimiya taqiyyid dini mai tsoron Allah nan yi dina, sauran abin da ya rage mana na masu ijtihadi afaba wallahu Allah ya bashi shi ladawa sana ilaihi ya kyautata masa an yi tafi fi qabrihi tambayar da aka yi masa game da wa mamaci talqini a cikin kabarinsa ba'dal faragi min dafnihi bayan an gama birne shi hal sahafihi hadisun anin nabi sallallahu alaihi wasallam au an sahabatihi shin an samu hadisi daga manzon Allah za a iya yi wa mamaci a cikin kabarinsa magana a yi masa talqini ko an samu daga sahabban annabi wa hal idza lam yakun fihi shay'un ya juzu fi'iluhu amla idan babu wani abu na hadisin annabi ko daga sahabbai shin hakan ya halatta ko bai halatta ba ajaba ibnu taymiya sai ba da amsa yace hadha talqinul mazkur wannan lakkanawa da ake wa mamaci wanda kuka ambata qad nuqila an ta'ifatin min as-sahabati kaji ko birnin gudu. an ciro shi daga wasu mutane manya-manya daga sahabban annabi mutum bayan ka birne shi ka lakkana masa kace baya ji to gashi ana talqini sahabbai sun yi annahum amaru bihi sahabbai sun yi umarni da shi ka abi umama talbahili kaman abi umama talbahili babban sahabi ne wa gairihi da wasunsu waru ya fi hadisun anin nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi sannan an samu hadisi daga annabi ma sai dai hadisin bai inganta ba walam yakun kasirun min as-sahabati yaf'alu zalika mafi yawan sahabbai ba sa yin haka falihaza saboda haka ne ma qala al-imamu ahmad wa ghayruhu al-imamu ahmad da shi da waninsa suka ce min al-ulama daga cikin malamai inna hadha talqina la ba'sa bihi mamaci a cikin kabarinsa ka yi masa talqini ya ce wannan babu laifi ya ce farakhasu fihi sun ba da sauƙi za a iya yin haka walam ya amuru bihi ba su yi umarni da shi ba wasu habbahu da'ifatun min ashabi shafi'i wasu daga cikin almajiran imamu shafi'i sahabbansa suka ce wannan abin mustahabbi ne wa ahmad da almajiran al'imamu ahmad wa huɗa da'ifatun min yi. an samu wani malamai suna kyaman haka min ashabi malik wa gairihim daga cikin almajiran imamu maliku da wasunsu to bari ku ji mu tsallake mu tafi shafi na gaba ibnu taymiya yace wa qad sabata ya tabbata annal maqbura yus'al wa yumtahanu wanda aka birne shi ana tambayan sa ana jarraban sa wa annahu yu'maru bid du'a ilahu an umarta a yi masa addu'a fali hadha saboda haka ne ma kila aka ce inna talqina yanfa'uhu mutum yana cikin kabari ka dinga ce masa Ka ce kaza kana magana da shi wannan abin zai amfani shi yace me fa innal mayyita yasma'un nida'a aha domin mamaci yana jin kira in ji ibnu taimiya kun ga da ake karatu ba ga ku zo kuna sabga ku sako gemu kuna zuba mutane jahilci da hauka ba tafaddal alfatawal kubara mas'ala ta uku a cikin kadiyya ta uku ibnu taimiya da ya kawo cewan ga katada ya ce ai Allah tabaraka wata'ala wannan mamaci baya ji a lokacin kawai Allah tabaraka wata'ala ya daga su ne eh, ya daga su ne kawai a lokacin da ake musu maganan iya lokacin ne amma bayan wannan lokacin mamaci baya ji haka na Aisha da abin da ta yi tawili na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ibn taimiya ya ce wannan duk a barwa al'imamu katada da maganar da nana aisha ta yi duk a ajiye musu wannan su sahihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala tawili man ta'awwala yace nassi sahihi da ya zo daga annabi muna gabatar da shi akan tawilin wanda ya tawili min ko da daga cikin sabban annabi ne zamu ajiye masa mu dauna annabi wa gairi da wani su yace wa laysa fil qur'ani ma yanfi zalika a cikin qur'ani babu abin da yake gwada in kai wa mamaci magana ba zai ji ba yace fa inna qawluhu domin faɗin Allah da yake faɗa cikin suratul rumi din nan fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a iza wallaw mudbirin wannan yace faɗin Allah da yace baka ji yadda matacce yace abinda da Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi inna ma arada bihi as-sama' al-mu'tad alladhi yanfa'u sahibahu Allah yana nufin jiyarwa ne mamacin ba zai ji abinda zai amfane shi ba ma'ana dan ka ce masa ka ce kaza in Allah ya bai da rabo ba zai amfane shi ba amma dan ji in ji ibnu taymiya yace zai ji ka ya ce duka waɗannan gashi Ibn taimiya ya yi ta kawowa ya yi ta kawo maganganu cewa matattu suna ji abu na hudu don a gurguje yan ku yi hakuri abin da yawa a yi hakuri abin da yawa abu na hudu Ibn taimiya aka tambaye shi ba ma ji ba shin mamaci a cikin kabarinsa bayan ya ji ka shin mamaci zai iya ma magana yana yin magana a cikin kabari bari ku ji Ibn taimiya me ya faɗa har gani ma ya tabbatar za a iya yi za iya ganin mamaci a cikin kabarinsa za ka iya jin maganansa bayan ya ji kuma sannan shi kansa yana magana Cewa eh, eh, in sun kun roƙe in kun musu magana ba za su ji ba ma ba za su iya amsa muku ba ibnu taymiya ya ce akwai lokacin da za iya jin maganan mamacin akwai lokacin da za ka iya ganin sa kuru-kuru gashi taho ka sha karatu an tambaye shi shin mamaci yana magana cikin kabarinsa ibnu taymiya yace ya takallamu yana magana wa qad zai iya jin abin da zaka faɗa ma aidan kuma man kallamahu wa qad yasma'u aidan man kallamahu mamaci zai iya jin wanda yake magana da shi kama sabata fi sayi anin nabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihi daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce innahum yasma'una qara'ani alihim sannan ya ce ya tabbata cikin sahihi annal mayyita yus'alu fi qabrihi ana tambayar mamaci a kabarin sa waye ubangijin ka waye annabin ka meye addinin ka duk in an tambaye shi mamaci yana magana yana bada ansa Allah ne ubangiji na manzo Allah ne annabi na musulunci ne addini na ibnu taymiya ya ce duka waɗannan abubuwan ya nuna mamaci yana magana a cikin kabari a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 24 ya kawo wannan maganan shafi na 379 duk ba su san wannan ba yanzu muke karanta musu za ga kuma wani dan marasa kunya ya je a ah, abin da shekul islam yake nufi bai kuma taba gani ba ya ji daga gare ni to bari ku ji ibnu taymiya ya ce idan ka tafi kuma cikin majmu'ul fatawa juz'i na hudu shafi na biyu da da casa'in shida sai yake cewa wa ku kushifa li kasirin minan nasi zalika da wasu da yawa daga cikin mutane an yaye musu hatta sami'u sautal mu'azzabi na fi kuburihim da kunnuwansu suna jin sautin waɗanda ake azabta su a cikin kaburburansu wara auhum bi uyunihim suka gansu da idanunsu suka ga na cikin kabari ana azabtar da su da idanunsu yu'azzabu na fi kuburihim ana musu azaba a cikin kabarinsu yace fi asarin kasiratin ma'rufatin yace wannan ya zo cikin athar da yawa wanda suke sanannu walakin la yajibu zalika an yakuna da'iman alal badani sai dai azaban nan ba lallai ya kasance a jiki ba fi kulli waqtin a kowane lokaci bale juzu an yakuna fi halin duna halin zai iya kasancewa a jiki wani lokaci wani lokaci kuma ba a jiki ba a duba cikin majmu'ul fatawa risala risala fi azabil qabr ibnu taymiya ya wannan ba a jin na cikin kabari ba za ka mai magana ba ba zai to ibnu taymiya ce za ka ji har ka gan shi da aka birnin kudu ka sake lale in madinan zaka koma ka koma madina ka gaya musu baka karantu ba wallahi wallahi baka karantu ba kuma wannan ba isa jiya ciyan duba babu ba duk tsiyan mutum yan uwa mas'ala ta hudu ta ƙarshe mas'ala ta hudu ta karshe wanda abin ya yi tsayi a tsaya wanda da ita zan rufe insha Allah ga maganansa in na rufe da ita shi kenan wasu shi ne ka ce ya Allah dan wane kai mun Shi ne na bid'a ma kenan wanda bai halatta ba Bidi'a ce wannan ba shirka ba inda wanda aka roka Allah aka roka amma sai aka ce dan wane to nan bidi'a ce saboda ba haka manzon Allah ya koyar ba ko shi bai ce a roƙi Allah dan shi ba annabi sallallahu alaihi bai taba wannan abun ba maganan nan fa ta roƙo ta addu'a haƙƙin Allah sai shi kadai kar a sa kowa a ciki wasu a raina wa mutane wayo sai a ce aita wasuli ne in an ce tawassuli shine ma'anar sa wannan ce ya Allah kai mana kaza dan kaza tawassuli kuma na shari'a abinda aka sani shine a roƙi Allah da sunayensa da siffofinsa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to yan uwa wannan kusan shine ah, maganarsa ta ta ƙarshe insha Allah kafin mu dawo saboda ina yin abin a gurguje abubuwa da dama na ɗebo su na tsallake su ne wallahi daga littafan Ibn Taymiyyah saboda lokaci ga har mun ja kusan awa ɗaya ga magariba ta dun faro mu amma maganarsa ta ƙarshe cewa wayan an zo mutane sun roƙi na cikin kabari sun ce kaza sai a ce ai a ai sai mu ce musu tawassuli ne wai wannan ai an raina mutane ne wannan ai ba tawassuli ba wai tawassuli na bidi amma shine ka ce Allah ya yi min dan annabi waɗannan mutane maƙiya manzo Allah ne wallahi ba su san annabi ga abu ƙarara a hadisi ƙarara Allah ka yi min dan annabi suka murɗe wuyan hadisin suka ce ba haka hadisin yake nufi ba suka murɗa wuyan hadisin suka ce ba haka hadisin yake nufi ba suka ba wa hadisin irin san zuciyarsu da abin da su suka hango bari ku ji uwa al-imamu tirmizi da ibnu maja da al-imamu ahmad sun fitar da hadisin nan hadisi ne ingantacce hatta kai karankat wanda muna kawo shi ba don mun yadda da shi ba albanunsu ya ce hadisin nan ya inganta ga abin da yake faɗa yake cewa hadisin usman bin hanif anna rajulan wani mutum bariral basari wanda yake makaho atan nabiya sallallahu alaihi ya zo gurin annabi fa qala sai ya ce ud'ullah an ni annabi roƙa min Allah ya ban lafiya qala annabi ya ce in shi ita da autu wa in shi ita sabar a in shi ita da'auta wa in shi ita eh, in kana so zan maka addu'a wa in shi ta amma in ka so sabarta ka yi haƙuri fa huwa khairul laka shi yafi maka alkhairi ƙala sai ya ce faduhu annabi roƙa min Allah ƙala sai ya ce fa amarahu annabi sai umarce shi an ya tawadda ya je ya alula fa yuhsina wudu'ahu ya kyautata alulansa wa yad'u bi hadha du'a'i ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ina ka wa atawajjahu ilayka ina fiskanto ka bi nabiyyika da annabinka Muhammadin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabiyyin rahma annabin rahma ku ji uwa Allah ina roƙonka ina fiskantan ka da annabinka kai kuma ka zo ka ce a ce Allah yi min dan annabi bid'a ne gashi hadisi ingantacce hadisi ingantacce dan bawabi kawai tataccen mara kunya ne ya gwada maka kawai kwanjinsa ya yi kwari ko annabi ya faɗa bai yadda ba annabi ya faɗa gashi albani ya ce ingantacce hadisi ina fiskantan ka bi na ka muhammadin da annabinka wai sai suka ce ana nufin da addu'an annabinka kai ka duba bawabi kai ka duba bawabi saboda Allah ga hadisi manzalla yana faɗa ingantacce ce, a tawajjau ilaika bi ka Muhammadin nabiyir rahama inni tawajjahatu bika ila rabbi fi hajati annabi na fiskanci Allah ina tawassuli da kai a wajen ubangiji na cikin bukatata ta. zali saboda a biya min Allahumma fashaffihu fi Allah ka cetar da annabi a cikina ga hadisi ingantacce kuka juyar amma wai wannan mutumin ya zauna wai tawassulin bidi amma bidiya a gurinsu ga annabi annabi ya faɗa abu ƙarar ka kira shi bidiya ga hadisin nan wanda hatta dan Abdul wahab ya kawo shi wanda ibnu Majah da Ahmad da Dabarani da bayhaqi duk sun fitar da shi idza kharaja ila al-masjidi ya annabi yakan ce mai inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayka wa bi haqqi mamshaya hadha fa inni lam ukhur lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tumizani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta to ka duba har zuwa ƙarshe wannan hadisin gaishe shi ma dan Abdul ya kawo shi a cikin littattafansa cewan Allah ta tabaraka wa ta'ala ina roƙonka bi haƙƙi saboda girman as-sa'ilina alayka masu roƙonka wa bi haƙƙi mamshaya Allah ina tawassuli da tafiyan nan da nake na zuwa masallaci to kai kuma ka zo ka ce wannan tawassulin shine bidiya to ya wahabiya suke son ayi da jama'a da ka yan uwa a yi haƙuri karatun nan ya yi tsayi na tsallake wallahi ban karanta rabin abin da na dauko ba wallahi ban karanta rabi ba ban ɗauka abin zai tsayi haka ba to amma dai abin da muke gaya wannan bawan Allah ka ji tsoron Allah ka gyara lamuranka ka ci gaba da karantar da wahabiyancinka ka daina shiga harkar mu ba ruwanka da abu ka dariƙa ba ka yi to ja bakinka kai shiru ba sai ka biyo mu da sharri ba ba sai ka biyo mu da ƙaƙe ba da sharri sannan maganar da zan rufe na karshe wannan bidiyo da ake yadawa na wani bawan Allah ya je jikin kabarin shehu Gibrima yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana magana cewa shehu dama kun saba yi mana ku yi mana kun saba yi mana ku yi mana to yanda dai abin da baka so a faɗa din ne dan wannan bawan Allah zaka tambaye shi shin shi ne zai maka baka yadda Allah zai maka ba zai ce a'a ina kamun kafa da shi ne Allah ya yi min tabaraka ta'ala kamar yanzu yadda na zo na ɗauki wani abu na baka ka sha kana lafiya kana baka da lafiya ka sha magani idan ka sha magani na ce kai wani har ka samu lafiya ka ce eh wallahi ai maganin da na sha din nan ne ina sha sai na ji na samu lafiya magani ne baka lafiya ko Allah Allah tabaraka ta'ala shi ya baka lafiya amma magani sababi ne gashi kuma da wajen samun lafiyan baka kira ka ce magani bane baka kira ka ce Allah bane to haka shi ma dan ya je bakin kabari ya san Allah ne mai yi sai dai duk da haka muna kira muna nasiha ga masu zuwa kaburbura irin waɗannan na bayin Allah kuna zuwa kuna irin wannan abu ku ji tsoron Allah ku daina ba dan komai ba na farko kukan jawo wa su bayin Allah da kuka je kabarin su zagi daga bakin jahilai irin waɗannan ba su san me suke ba su zo suna kafurtawa suna jahiltarwa alhali gashi a cikin gidansu su ma an yi da sauransu to gudun kar dinga samun irin waɗannan matsalolin dan Allah ku ji tsoron Allah dan Allah ku ji tsoron Allah ku daina yin irin waɗannan abubuwan ku daina yin irin waɗannan abubuwan saboda waɗannan jahilai suna zagi in za ka yi abin da kake so a zagi shehu tijjani ko shehu barayin ka sa sunan ubanka ko sunan uwarka a zagi ubanka da uwarka ba ruwanmu da ubanka da uwarka amma kar ka yi mana abin da za a zagi shehu tijjani kar ka yi mana abin da za a zagi shehu barayin kar ka yi mana abin da za a zagi shehu barayin ko a zagi shehu tijjani in ka yadda kai dan halal ne ka sa sunan mahaifinka ka sa sunan mahaifiyarka wannan shine magana ko kuma wahabiya abinda muke gaya muku ne ku ji tsoron Allah ku daina ɗauko aikin mutum mu ayyani kuna hukunta mutanen tijjaniya gaba ɗaya da shi kamar yadda ga 'yan boko haramun a cikin ku ba kwa so a ce duka haka kuke ba kwa san a ce malaman ku sun koyar in an yi ku ce za ku kai ƙara ku ce za ku yi kaza wanda ga maganganun malaman ku yanzu mun danna muku samfuri kuma yana rubuce to yadda ba kwa san a yi ta'amimi akan ku ku daina amma wawaye akan tijjanawa gaba daya ballantana har wannan ka fito da rashin tsoron Allah da ƙin gaskiya ka dinga cewa ai wannan haka dama tijjaniya mun gaya muku kai ma haka wabiya take mun gaya muku yan boko haramun ne ku mun gaya muku yan boko haramun ne yanda ka faɗa kai ma mun mayar maka da haka Allah ya sa mu dace kuma daga karshe da Allah wahabiya shawara shine ku dinga daurewa kuna karanta littattafan gidanku wallahi da na ga magana wannan mutumin na ji kunya kwarai da gaske dakta dakta guda bai san waɗannan abubuwan ba gashi ibnu taymiya gashi a littattafai ibnu taymiya ya faɗa dakta guda bai san waɗannan ba kaga wannan an yi asara wallahi kawai ka je maka da madina ka gama cinye musu kaji ka dawo kawai baka gane komai ba ka zo kana kafarta mutane duk wanda ya je madinan nan ya dawo bai da wata tsaraba da zai dawo da ita sai dai ya dawo mutane da jakan kafartawa jakan kaulasan kawai ya ta ɗibuwa yana raba wa al'umma annabi Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da mu albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mu da su Allah ya mana gudumawan shirya Allah ya shiryar da mu da su gaba daya albarka annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya samu mu dace akwai karo na biyu da za mu haɗu ko gobe ko jibi insha Allah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh